ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau goma sha ɗaya ga watan ramalana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da da takwas ga watan a ya isa ashirin da takwas ga watan a biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai da ashirin da shida miladiyar za mu ɗora kan darasinmu da muke gabatarwa ga iyaye mata wanda yau insha Allah za mu ɗauki sabon karatu ne da ke magana akan a haɗarin jina haɗarin zinace-zinace a rayuwar ɗan adam haɗarin zinace-zinace a rayuwar ɗan adam an ji abin na faɗa ko? to masha Allah a zina abin ƙi ne abu ne da ba a so kuma Allah tabaraka ta'ala cikin ikonsa a ya haramta shi don kare mutunci da darajar ɗan adam ya haramta zina saboda kare martaba da alfarma ta ɗan adam kuma ita zina a rayuwar duniya hatta a mu'amala ta duniya a duniyance abun ƙi ne aibu ne ga mutane masu hankali sai dai waɗanda suke rayuwa irin ta dabbobi zina tana cikin wato manya-manyan zunubai da Allah ya haramta a yi kamar da imamul az-zahabi ya kawo a cikin littafinsa al-kaba'ir ya kuma ƙazantar zina tana cikin laifukan da Allah ya ambaci sunan wannan laifin karara a cikin alkur'ani ya kuma ambace shi da ƙazanta da abin ƙi da kuma abin ƙyama zina laifi ne da yake barwa mutum nadama har abada ko da kuwa bayan ya tuba ko bayan ya tuba to zai gamu da nadama har abada shi yasa da yawa waɗanda suke aikata aikin zina sai sun yi da na sani sheik bismillah fadl ta'alif na shi yasa Koda da mutum ya yi ya ji cewa ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai sauran mura na bismillah malam bismillah tafaddal tashi eh kai tashi bashi anan Allah ko nan malam ko shikenan to kada su fi fadar yawa shi yasa koda mutum yana jin a ransa cewa yayi da na sani ya bar wannan aikin to ciwon abun da tabon ba zai taba rabuwa da shi ba wata mata ta kira ni tana kuka tana ajiyar zuci kamar an yi mata mutuwa na ce me ya dame ki malam kai min arziki malam don Allah ka taimake ni ni na ɗauka ma taimakon wani abu take nema na ce me ya faru ta ce malam malam na yi zunubi na aikata laifi shirka kika yi da Allah ta ce a ta ce wallahi malam ina da aure na je na yi zina ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un me ya kai ki ta ce wallahi malam mummunan mu'amala ne da mai gida na yake min. yana wulaƙanta ni yana zagi na yana cin mutunci na kuma baya bani kulawa a matsayina na ya mace na kai ƙara gidanmu an ce na yi haƙuri na dawo na kai ƙara gidan na. ba a ce min komai sai dai a ce na yi haƙuri na yi haƙuri ta ce malam zuciya ta ɗauke ni muna da 'ya'ya na je na yi amma abin nan malam na tuba na tuba abin ya gagara ruwa a cikin zuciyata kullum kwana nake yi na cikin damuwa na ce kin gaya masa ta ce wallahi ban gaya masa ce to karki yadda ki gaya masa yanzu wannan imani ne ya ɗauke ki kin yi kuskure kin yi laifi sosai fito ba zuwa ga Allah to man ɗaya daga cikin illolin zina kenan da malamai suke faɗa tana bar wa ɗan adam tarin nadama tarin nadama a cikin zuciyarsa da damuwa ko da ku bayan ya yi istighfari ya tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala kuma mafi muni zinan matar aure ki je ki yi zina ki zo ki kawo wa mai gidanki wani ɗan da ba nasa ba a cikin 'ya'yansa bai sani ba wannan yana faruwa da yawa tun da yanzu mutanenmu ba ma wani kulawa ake ba Mataka za ta iya haifa ma ɗan da ba ma naka ba ne, ba za ma ka gane ba ba a gwaji ba wani abu kawai ko da ɗan ya fito da wata irin kama gashi gashi sai a ce wallahi haka dai gashi nan dai shi kuma wannan watakila wasu kakanninsa ya gado ashe makocinka ne baka sani ba to irin wannan cin amana da mata suke yi da rashin tsoron Allah na keta dokar Allah suna aikata wannan mummunan laifi na zina ya yawaita zinar matan aure zinar 'yan mata yau atta kai ga Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu ya rabbal alamina a ce yau saboda bala'in zamani masifa ta kai masifa a ce yau 'yan mata wasu sai sun zuzzubar da ciki ma suke yin aure an kasa yin haƙuri Sha'awar nan ba wanda bayi da ita duk wanda yake da lafiya alhamdulillah akwai ci akwai sha yana da sha'awa dama ai an sa ma sha'awar ka kare ta shine tsoron Allah to duk yarinyar da take da budurwar zuciya yar karamar zuciya ba ta da haƙuri ba ta da juriya to za ta zo ta yi abin kunyan da zai ishe ta ya dame ta kuma duk wanda ya zina sai an yi da nasa in dai mutum ya je ya yi zina to yayan kawwa dangi da ƴan uwansa tikiti ne da wallahi tallahi Allah ba zai kyale shi ba da ka iyaye na mata ku ji tsoron Allah ku kiyaye mutuncinku ku kiyaye darajarku ku kuma kiyaye kimarku da matsayinku da ɗaukakarku da Allah ya muku kyan mace darajar mace a kai ta gidan mijinta bata taɓa sanin wani namiji ba wannan shine mace mai tsarki mai albarka amma yau idan an zo miki bayanin zinan zawarawa zawarawa zawara ta yi aure tana da 'ya'ya amma tana da budurwar zuciya in na ce budurwar zuciya zuciya karamar da ba ta da girma mai yarinta a cikinta ta je ce ta aikata barna da fasadi kuma a zo a aure ta a kawo ta gidan mutum ta zo ta ci gaba da aikata wannan mummunan ɗabi'a Allah tabaraka ta'ala ya tsoratar da mu akan wannan mummunan hali Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kusanta ma innahu kana fahishatan wa sa'a sabila a cikin suratul isra'i aya ta 32 alfasha ne kuma munin hanyar zina ya bayyana Allah baya son zina Allah yana kin zina zina abu ne da Allah baya so duka wannan amma yau akwai wanda suke neman kuɗi saboda zina masu ainihin wato cin abinci da tarawa saboda zina wata ma darajar ta za ta bayar akan waya yarinya yau budurwa waya waya saurayi da zai bata waya zai lalata ta Allah ya isa wannan al'amari muninsa ya isa shi yasa zaka ta ganin mata manyan sai ga mata da manya manyan wayoyi a hannunsu gidansu ba wallahi masara da za a da za a tuka tuwo da daddare wallahi babu wannan masara abincin dare da ƙyar ake na rana da ƙyar ake ubanta baya iya biyan kuɗin makarantar yaya kuɗin haya ba a iya biyawa larurar asibiti ba a iyawa amma za ga yarinya ƙarama tana riƙe da wayoyi na naira miliyan kaza ta, tana riƙe da wayar da watakila za ta sai gidan ubanta ba. a ina ta samu wani ɗan kasuwa ne zai ɗauka haka kawai ya baki wayar miliyan kaza kimar ki ne ki bayar da yawa an san da wannan mummunan ɗabi'a da wannan hali da kuke aikatawa sai dai kawai Allah ya shirya kuma muna fatan Allah ya gyara muku wannan ɗabi'u waɗanda suke aikata wannan abu a muna cikin karatun nan alhamdulillah sai ga a muna cikin karatun nan sai ga manya-manyan baƙi mun yi insha Allah ta'ala wanda in na gama karatu zan yi bayani dangane da babban makasudin kawo su wannan guri amma dai dukan ku gaba ɗaya kowa su ce musu sannunku da zuwa to ongari jamni nowere ki nohunyal to Allah hukudam Allah wai dubara ji eh malam waɗannan fulani ne amma fulanin habe ne duk sun zama hausawa fulantancin duk irin nawa ne duk gaba ɗaya an cinye shi a gari ma babu Allah ya ƙara lafiya to kamar yadda kuka sani a muna magana ne akan wannan mummunan ɗabi'a da ta addabe mu ta gallabe mu a yau wanda duk inda malaman addinin musulunci suke suna tsoratarwa suna kuma yin fada saboda tsare tarbiyyar 'ya'yanmu da zuri'armu kuma a samu a kai yarinya gidan mijinta ba tare da ta fada cin wannan mummunar ƙazanta ba Abin da ake nufi da zina shine a kullu in waka ala ghairi nikah sahim duk wata saduwa duk saduwar da aka yi ta ba da aure ingantacce ba duk wacce ta ba da kimarta ta ba da darajarta wani yake banta da ita ba da aure ingantacce ba wala shubhatu nikahin wala milki yaminin ba kuma a shubha ba wani abu da aka yi shi akan kuskure mai dan rikitarwa aka je sai da aka sadu kuma daga baya aka gane ba daidai ba ne, sannan kuma ba saduwa ce ta tsakanin baiwa da mai gidanta ba mai gida wanda yake da baiwa yana yana mallakar baiwa yana iya alaƙa da ita ta auratayya wannan ba zina ba ne ana samun shubuha a samu ɗan kuskure shi ma wajen saduwa shi ma ba za a ce zina ba kamar me misalin shubuha misalinsa shi ne an taɓa yin wata fatawa wai Allah zai sauƙi wai wani mai gida ne wata rana matarsa ta yi baƙuwa irin halin da nake ta muku faɗa kullum ina gaya muku ba daidai ba ne matarsa ta yi baƙuwa sai ta kai ta gadon mijinta ta je ta kwanta ta kwana a gadon mijinta wai fa wai sai mijin wai ya dawo da ya dawo shi ya ɗauka matarsa ce ita kuma matar ta manta ya je ya kwanta ya je alaka da ita ita ma wai a lokacin wai wai sai ta ji wai kamar ko a gidanta take ta ji wani abu fa to ya za a yi muni haka aka tambaye mu ya za mu yi za mu ce ƙarya ne to haka dai dai aka yi daga baya wai sai aka sai suka gane wai wai suka gane wai wai wallahi kuskure aka subhanallahi subhanallahi to wannan in ya tabbata haka din akan kuskure ne to kin ga wannan saduwa ce ta shubha an gane ko Eh, ta shaduwa ce ta shubha ko kuma misali na gaba a ɗaura wani aure akan kuskure wanda babu aure tsakaninsu kamar misalin wani an ɗaura masa aure da jikarsa jikarsa ce da aka duba dangantaka jikarsa ce to wannan sai da ya je sadu da ita sai aka maza aka gane to kin ga wannan aure ne na shubha kuma saduwa ne na shubaha misali na uku shi ma nikahu shubuhatin din wani ya taɓa yin aure ya gudu ya tafi ya bar matarsa da ya gudu ya tafi ya bar matarsa ya tafi cirani da yawon duniya Allah da ikonsa matar ashe ta haifi yawai ita ma 'yar wani dai uzuri wani dalili a kan rashin sani sai ita ma ta je tana rayuwa a garin da ubanta yake rayuwa yaya aka yi ya aka yi wani juyi juyi har mutumin nan ya ga yarinyar nan ya ce yana so suka yi ta soyayya not knowing that wato ba su san cewa ita ubanta ne shi ma bai san yarsa ce ba shi ma tambaya ne aka yi kun san in dai mutum yana wa'azi ba abin da ba za a tambaye shi ba har ma a tambaye ka abin da ya fi ƙarfin ka wata ran kawai aka ji aka ɗaura aure to sai ana magana wata rana angwanci da amarci yi daɗi kowa yana tunani ya tuno garinsu ya faɗi garinsu asalinsa, asalin tunda da mu aure ne ɗaya na bariki sai ta ce ai a gari kaza take sai ta a garin mu daya sai ya ce wallahi ni ma dan gari kaza ne ana ta binciken unguwa sai ta ai unguwar iyayensu ɗaya ai ita ma mahaifiyarta yar kaza ce ita ma ai kaza ne yace shi ma faɗan kaza ce a to alhamdulillah ke dangi ne ma to ita tun tana yarinya ta baro can shi ma yayi gudu ya tafi ya bar uwar irin gudun nan sai da aka zo dawowa Allah ya kiyaye daga ƙarshe dai da aka zo za a raka ta gida sai gashi ya zo ya rako ta gidan matarsa yaya aka yi aure kuka yi subhanallah ai ubanki ne inna baba inna lillahi a'udhu billahi min shaitanir to kin ga wannan shi ma in dai ba ƙarya suka yi ba saboda mutane wani lokaci in sun aikata barna sai su ta ƙarya don a ba su wata fatawa ta kubutar da su to kin ga wannan shi ma nikahu shubhatin ne da khata an yi kuskure an daura aure kuma ya kusance ta akan abin nan shi ba to wannan ba za a ce zina ba ne. waɗannan misalai guda uku na gaya muku to bi zai zamanto cikin misalai na zina ba ina fata ana fahimta da daka shi aure wanda yake na halal na halal saduwa ta halal alwatu mashru'a shine wanda ma kana bi sababi an nikahil mu'tabar shar'an wanda aka yi shi da aure wanda aka yadda da shi kuma auren da aka yi shi da waliyai aka yi shi da ba da sadaki da yarda an ba da wance e an karba an ba da sadaki an yi komai wannan shi ne aure wanda yake didduhu a sifa a wato safa zina kishiyar zina kuma zina shi ne watul muharram saduwa da mace na haram kuma dukkan wani alfasha da kuka sani da mace za ta yi a wasa da miji a'a wannan wasa da wani a waje a'a saduwa ta hanyar luwaɗi eh, kamar yadda wasu suke wannan mummunan abun duka bai da kyau haramun ne kuma shi zina malamai suka ce sawa'un waka bil ikrahi ko da tilastawa mace aka yi ko idatin ta tilastawa wani sunansa zina sai dai idan an zo magana ga a zo a sake labule na winduka a sake labulan kofa har ma wani lokacin aje a tura kujera ta danne kofa ba wannan a'a bai halatta ba ina gaya muku wannan saboda da yawa wasu suna wannan kuskuren a saurayi na ne yazo a ai an yadda da shi ai dama mu yi aure ai an ma bani shi a ai ma an sa lokacin aure haramun ne tunda dai ba a yi aure ba bai ba da sadaki ba ba wanda zai shiga daki da mace ya rufe ya keɓanta in ba mijinta wanda yake zai aure ta ba sannan kuma da maganganu na sha'awa duk wala ta karabu zina ne me maganganun sha'awa kamar misali a mace ta rinka bugawa namiji ana night call kiran dare ko free call duk lokacin da namiji zai kira ke a waya yana gaya miki maganganu na da sha'awa shi ma wala ta karabu zina ne kun fahimci wannan haramun ne kuma ko da ku yana neman ki da aure ne tunda ai bai aure ki ba wanda wannan tabargaza kam sai dai a ta fadi a hada ma da salatin annabi al'amarin yayi nisa gaskiya wata ma tana ganin ai burgewa ne tunda ita lalatacciya ne ta iya lalata ta kira saurayi wai idan ransa ya baci ta kira ta gaggaya masa maganganu don ta kwantar mai da hankali zaki gamu da Allah ranar tashi alkiyama kuma wallahi zaki zo ki bayani kuma wannan abin da kike yi 'ya'yanki sai sun yi haka namiji shi ma da yake zuwa yana kiran 'yan mata wani da daddare sai ya kira mata talatin ya kira wannan ya mata maganganu na fitina ya kira wannan ya mata maganganu na fitina ku dai matan musulmi sai dai haƙuri nema kuke yi ku sauka daga kan tarbiyyar da shari'ar musulunci ta ce ku yi kun kama rayuwa ta boko rayuwa ta turanci rayuwa ta rashin tarbiyya wanda wannan shi yake mana illa yake ba mu damuwa dangane da zamantakewar auren ku ga ba a jin daɗin auren kullum miji yana cikin baƙin ciki ita ma matar tana cikin baƙin ciki tana cikin ɓacin rai da haka duk zancen da zaki da mai neman ki da aure ku gaisa lafiya ya ƙoƙari ya gajiya ya himma da sauransu kada a yi magana na tada sha'awa daga cikin wala ta duk misalai ne shi ma duk da ya dace da wannan bidiyo kwal da ake kawai yarinya ta zo ta taɓa kwalliya ta yi ado ta fidda dukkan abubuwa na fitina a jikinta yana kallanta shi kuma lokacin da ake wayan yana da babban riga a jikinsa har da hularsa wataƙila ma da ɗan mayafi ke ku da yake ke ne ballagazazza sai ki kwaɓe kayanki ki fidda abin ɗinki wai kina yi wai kina yi wa saurayi wai wai kina ɗaukan hoto kina tura masa na tsiraici ciddi yana cikin wala ta zina Allah ya ce kar ku kusanci zina me yasa wannan ya zama wala ta zina saboda ai daga nan ne daga nan ne kuma za a tsallaka sai a shiri a shirya yaya za a zo a tafi a haɗu kamar yadda wasu malamai suka bayani Allah ya musu rahama da haka don Allah iyaye na mata ku riƙe wannan amana kun ga abubuwan suna nan da yawa kullum in an zauna sai an faɗi laifuffukan mu kullum ne sai an faɗi yau ayi kaza an yi kaza jibi an yi kaza gobe an yi kaza shi sa kullum nake gaya muku duk wacce take da ya budurwa mace a gabanta wallahi tana da babban aiki na tarbiyya a kanta ga mu'amala da wayoyin nan mu'amala da waya yau waya waya tana lalata 'yan mata sai waɗanda Allah ya kubutar Allah ya san me 'yan mata suke a cikin wayoyinsu kisa kullum mun sha gaya muku ku rinka cakin ɗin wayan 'ya'yanku mata ku rinka sa ido akan wayoyin 'ya'yanku 'yan mata bata sani ba kawai a ɗauki wayar wata rana a ce ba da password ɗin ta ba da password ɗin lamba na sirri da ake buɗe wayar ki bar wayar ta kwana a wajen ki ki ji waye mai kiranta karfe biyun dare waye mai kiranta karfe ukun dare waye mai kiranta sha biyun dare duk wanda take zargin yarta tana wannan abun ki karbe wayar ta bata sani ba ki ajiye wayar a kusa da ke ta kwana a wajen ki a bude ta sannan duk message din da za a rinka turo mata uririn uririn can biyun dare ukun dare zaki message na cewa uririn uririn uririn uririn a bude da whatsapp dinta a duba a gani saboda karki bari kina tarbiya wani ya zo ya lalata miki ya kina wahalar tarbiya kin tura ta islamiyya amma an hana ta karatu a islamiyya tana chatin islamiya yanzu mata ƴan mata da yawa ko hadda ba sa yi saboda ana ba da karatun islamiyya suna danne dannan waya yanzu yara ƴan mata faduwa suke a jarrabawa waye da ne ko faduwa yake saboda chatin yayi yawa duba waya ta yi yawa an lalace sakaci yayi yawa da haka duka waɗannan abubuwa suna da tasiri ba kaɗan ba fa wajen lalata mana tarbiyya ta zamantakewa mu a yau da gobe idan kun kula da wannan to za ku kori dukkan matsala kuma duk ya mace da take barin wani namiji yana ritsa ta cikin dare suna hira hiran fitina to wata rana za a yi alkawari da ita sai an fita an lalata da ita haka fita a tafi gidajen biki babu ka'ida babu kula na iyaye haka kurun wai yarinya wai wai sai a ɗauke ta wai a bata wai kuɗin mota daga gari kaza tafi gari kaza wai za a yi bikin ƙanƙanwarta a wannan zamanin ki ba wa ‘yarki kuɗin mota ta je tasha budurwa da jakarta za ta tafi abuja za a yi bikin abokiyarta wace abokiya wai a facebook suka haɗu ta tafi kaduna za a yi bikin ƙawarta wace abokiya ai wallahi sun taɓa yin makaranta boarding school ne tare ba kowa ba ita kadai kika san ina za ta je kika san wa zai hadu da ita to yanzu ko auren dangi ne ma aure na dangi na ƴan uwa wallahi kar a yadda a bar yarinya budurwa zikau ita kaɗai ta je tasha ta hau mota wai ta tafi gari kaza wai za ta je biki ko yar islamiyya ce ko ustaziya ce a raka ta sai an kai ta an danka ta a gidan a dawo ba komai a nemi kuɗin motar mutum biyu yayan ya raka ta ƙanin ta ya raka ta ko uban ta ya kai ta na ga wani uba na ga yana kullum yana tare da 'ya'yansa 'yan mata a mota bini-bini yau ya je na ce kai kan bawan Allah kullum ya ce malam to zamani ya zo duk inda za su je unguwa na kafa wa kaina alkawari na ce ko ina nake zan bar abin da nake ni zan kai ku ya ce ya ba za su je samu motar haya ba ya ce kuma ba zan bari su hau keke na ba a daidai sahu yace wallahi duk in gidan biki za su je na kawarsu ni zan je na kai yace alal aqall malam ban san me za a yi a cikin gidan ba amma na rage barna haka yake ta yi kuma Allah ya ce taimake shi ya bashi lokaci har sai da ya aurar da ƴaƴan nan kar ki ga ƴaƴan nan mutuncin su da kima su ribibi aka yi ta yi masa a gida saboda yace ya mai da su kawayensa ƴaƴansa mata ya mai da su kamar ƙawayensa. ba sa jin nauyi kawai duk laruwar za su gaya masa yace na ai bari suka saba da uwarsu sama da ni bayi yace na ce musu ni ubansu ne duk larurar su su zo su gaya mini yace da haka na samu ne musu tarbiyya kuma hatta saurayi in yarinya wani ya zo yana mata magana kafin ta gaya uwarta ce malam sai ta zo ta gaya mini sai ta zo ce sai yarinya ta zo ce ka baba abun mamaki ka san abun dariya baba sai sai ya ce me ya faru wance ce wai wai wai wani wai zo wai shi ma wai so na yake yi sai sai sai uba ya ce ah to ke kuma me kika ce masa ce ha ba ya isa ai sai ya zo ya maka magana to Allah miki albarka duk wanda ya zo yana neman ki kar ki bashi dama ki ce zo ya same ni dan Allah ku duba rayuwa mai daɗi yace wallahi daidai da audigar su ta ta al'ada ta wata wata in ta kare ba wani abu za su su ga baban su ce baba a sai mana audigar wata ta kare yace ba wanda damuwa sai in sai musu nayi alaka da su saboda ba zan bari yata ta je ta nemo saurayi da kanta haka kawai ban san sa ban san sa ba yace ni ne nake ba su shawara in baka yi haka ba ai ta je ta nemi shawara ƙawayenta yanzu abin da yake faruwa ba 'yan matan sun fi girmama shawarar ƙawayensu akan shawarar uwarsu da ubansu ba saboda an nesanta an samu bariya su uba ya nesanta kansa da 'ya'yansa baya kula da su kullum idan yarka budurwa ta zo ka kore ta ta shi kirfi me ya wai kika abin nan kaza kaza kana hantarar ta yarinya tana tsoron ka kuma yarka ce kai ka haife ta wallahi wannan ba daidai bane mu ma iyayen muna da namu kurakuran Allah gyara mana in za a fita anguwa ba za a dauke aya mace ba ba za a je da ita ba in za a je wani guri na arziki ba za a je ba kullum sai dai yara maza su za a ɗauka in wani abu za a je a sai wani abun daɗi ba za a ɗauki yara 'yan mata ba tun suna ƙanana yarka ƙaramar yarinya za ta zo ba ba ba ba sai a ce tafi gurin mamanki tafi gurin mamanki tafi gurin mamanki an kore ta wannan yana mata tasiri kana nuna mata ta yi nesa da kai to shi kenan sai ta girma ta zo ta samo mijin da baka so ka ce baki isa ba a'a ai kai ne baka isa ba kai ne ka nuna mata baka isa ba ai da haka za ta je ta yi shawara da kawarta da zai ta nemo saurayi kai kuma ka ce wallahi tallahi na rantse miki da Allah don rashin kunyarki ke da auren wani wallahi sai an kai ni makara a kabari kuma wallahi ko an kai ni kabari na rantse miki da Allah bai halatta ba ban yadda ki auri wani ba idan ka duba tarihin ka ga akwai wata alaka da aka nesanta tsakani tsakanin uban da tsakanin uwar an nesanta tsakanin su ko tsakanin uban da yar kai nake so in ce an nesanta tsakani ba a jan su kusa ba a hira da su ba a tattauna da su hajiya ina gaya miki wannan ne dan idan mai gidanki haka yake idan kin koma ki gaya masa ya gyara alakarsa da 'ya'yansa mata musamman saboda zamani ya zo idan baka ja 'ya'yanka mata kusa da kai ba da daddare wani zai kira ta a waya ya ce ta ba da akawun namba ya tura mata dubu ɗari kaza baka sani ba ya yaudare ta izo i ɗauke ta ije ilalata maka tarbiyyar yarka kuma na faɗa duk ina magana ne akan haɗarin zina daga cikin dalilan da ya sa mata suke zina yanzu akwai bari 'yan mata cikin talauci haka ne ko ba haka ba ne ai banda ku yi bayani su jayi barin ƴan mata cikin talauci ku yi hakuri wannan din laifinmu ne din laifinmu ne yanzu yarinya budurwa duk wanda Allah ya jarrabe shi da ƴa mace ya kamata mutane mu zama waqi'iyin mu zama realistic mu zama masu gane yanayi da rayuwa duk yarinyar budurwa idan ta girma tana buƙatar sabon hijabi tana buƙatar takalmin ta ya zama ba irin na kowa ba tana buƙatar jambaki tana buƙatar gazal tana buƙatar hoda tana ku taya irgawa mana tana buƙatar turare tana buƙatar kaza abubuwa na alheri da yawa na gyaran jiki tana buƙata ko ba ta da buƙata to ba ta sana'a amma ƙaninta yana zuwa gareji yana samun kuɗi ba ta sana'a amma yayanta yana koyarwa a wata makaranta ita ba ta sana'a ba a yi mata aure ba ba ta da hanyar da naira ɗaya zai shigo mata wani ya ce malam in kana so ka ga talauci in ka ga yarinya budurwa to iya ƙarshen talaka kenan ba su da kuɗi ko naira ɗaya idan uba bai baki ba uwa bata baki ba ina za ki samu an je makaranta kin ga tsawaki ta saka wani takalmi ya burge ki an je makaranta kin ga tsawaki ta zo da jakar makaranta ta daban an je ana wani abu na arziki za a yi biki kawaki an ce za a yi anko za a sai a tamfa naira dubu ashirin ashirin an ce za a yi kaza yar wayan nan ba laifi kawar kina rike da tsohuwar waya shekarar ta bakwai a hannun ki nokiya ce duk ta koɗi? kina so ki dan samu mai dan dama dama babu kuɗi ba hanyar kuɗi to ya za a yi shine muka ce duk uban da yake da yarinya budurwa don Allah ya ware ta gefe ya rinka mata taimako na musamman saboda kare mutuncinta da mutuncin gidansa wallahi tallahi a taimaka musu saboda idan ba yi wannan ba to wani makocinka zai iya yaudarar ta lalata maka ita idan ba yi wannan ba wani abokinta a makaranta zai iya yaudarar ta saboda ba ta da kuɗi kuma tana buƙatar kashe kuɗi kisa ba laifi a rinka ba su kuɗin kashewa a rinka tambayar su wance me kike so ne a wallahi baba ina so a sai min hijabi nawa nawa ne wallahi baba dubu bakwai ne to ga dubu goma ki je ki sai hijabin ki dubu uku ki za a ji wannan ba laifi ka duba yar wayarta in kaga wayarta ta kode saboda kar ta shiga cikin kawayenta ta yi abun kunya ko ba ka bane wance wayar nan taki shekara wallahi baba yau wayar nan shekarar ta hudu ki ce kawo ta bari mu ba wa kaninki ka canja mata yar waya daidai gwargwaro ka ce duk wanda ya ce zai sai miki waya ki ce a'a babana yana siya mu da ka bari saurayi saurayi ya rinka sayawa ƴaƴanka waya wallahi gwanda kai ka rinka saya musu ai wani ya uba ya zo gida ya ga yarsa da wata galleliyar waya walƙatayi in tana juya tana kyalli da rana fa ya ce ke ina kika samu wannan wayar sai uwarta ta zo ah, haba uwarta ka kun san uwa mace da ita ake munafurci sau da yawa sai dai Allah shirya ku an dan aiko mata na kati kenan a ah, wallahi wallahi saurayinta ne a ah, baka san shi ba ai wani mutumin kirki wallahi ranar ne ya aiko mata sabuwar waya a kwali sai ya rufe uwar tukuna ya ce ke waye ki izini ki bar yata ta je ta karɓi waya a hannun wani saurayi ba a gaya mun ba ya rufe uwar tukuna ya yi mata kaca-kaca ya ce talauci ne a gidana an ce miki ina da bukata ne wannan an lalata mun tunanin gidana tunanin da tarbiyyar yata ya ce ke waye ki izini ki je ki miƙa hannu ki karɓi waya a wajen saurayi Wa ya gaya miki kin rasa ci kin rasa sha kin rasa sutura kin nuna ni kaskantacce ne ko har da zaki je wajen wani saurayi ya sai miki waya ta dubu ɗari kaza ya ce ɗauko kalin waya ta ɗauko idan rasidi ya ɗauko ya ce cire layinki ta cire ce goge duk abin da ke ciki ta goge ya ce da ya kira yaron ya ce kai wa ma ya baka daman ka zo kai magana da yata tukun mun sani za ka ake rena hankali wallahi sai ji shekara biyu yana hira da yarka wallahi baka ma sani ba ba haka bane yanzu wannan ba cin mutuncin iyaye bane ba wulakanta su bane kuma yawanci ko iyaye mata da ku ake hada baki yarinya ta ga wani tana son sa yana santa. sai a ce eh ba komai ki ke kike da iko ne da ita dari bisa dari da zaki ba wa yarinya budurwa dama ta je tana magana da saurayi ubanta bai sani ba an nuna ubanta ba kowa ba ne yace waye baka dama wallahi wallahi wallahi yace ka rufe min baki waye baka dama ka bata waya wallahi gani ne bata da waya yace an ce maka ubanta talaka ne da ba zai iya ce mata waya ba ya ce ka zo ka karɓo yarka kuma in na sake ganin ka gidan nan zan ɗau mataki a kanka ka je ka turo iyayenka idan kana son yata sai ka turo ubanka ka turo babbanka ka turo kawunka ka turo danginka dan in san ba dan cirani bane kai kun san akwai ai samari yan cirani ya zo yayi soyayya yayi soyayya ya lalata yarinya ce ya gudu ba ku da wayo yan mata wani lokacin kuna da rashin wayewa abun nan yana da muna na rasa inda zan sa kaina kan wannan matsalar ku gyara ku gyara Allah gyara mana halin Allah yake wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna na nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun yace wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudhafu lahu al-adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana a cikin suratul furqan wannan ayar tana daga cikin ayoyin da Allah yake magana akan haramcin zina bayin Allah na kwarai ba sa yin shirka la yad'una ma Allah ilahan akara abu na biyu ba sa yin kisan kai wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi abu na uku Allah ya ce wala yaznun ku duba da aka kawo manya-manyan zunubai aka kawo shirka da Allah aka kawo kisan kai kin san zunubi na uku zina zina a cikin wannan ayar Allah tabaraka ta'ala ya ce duk wanda yake aikata wannan sai an ninka masa shirka ninki ne yudafu lahu al'adabu yawmal qiyama wa yakhludu fihi muhana sannan za a sa mutum a cikin wutar jahannama yana wulakantacce a tozarce saboda zina ke yanzu kin shirya zaki iya daukan azabar Allah sha'awa ta ɗauke ki zai ki bada mutuncinki ko sha'awa ta ɗauke ka je ka bada mutuncinka saboda baki da wayo baki da tarbiyya baki san mutuncin iyayenki ba da gidanki wai daga zance in an rena maka wayo a zance sai a lalata maka gida a yarka a gidanka wata wai kullun saurayin in yazo da hira da ita sai yayi barna da ita ya tafi saboda baki da hankali wawu ya ce ke ya kamata a samu tsumagiya a zane ki wallaki wani a mota ya kama ana masa lalata da yasa a kofar gida a mota da daddare kudin ya zo da mota mai bakin gilas ya dage kudin ya kwantar da kujera yana barna da nan. ya ce yanzu ka zo gidana ka zo kofar gidana ka lalata min yata kuna da matsala ga ku alamar ku kaman wayayyu amma yan ƙauye ne dan bugi dajiyar mace ita take bada mutuncin ta wai wani namiji wai yazo ya taba ta ko an zo hira kullum kuna a hade haka kamata malamai ma su haramta hiran nan wallahi da ake ta saboda tsiyar da ake ta yawa hira hira hira zance kuma yanzu sharrin ku wai idan saurayi yazo zo wai wai baya yawan zuwa hira ai baya zuwa bai damu da ni ba ni kan zan canja wani wai an fi son mai zuwa kullum kullum din da yake salatin annabi kuke yi duk sati da yake zuwa karatun qur'ani yake biya miki jarabar duniya kullun yaro sai dai wanke rigarsa yazo yazo yana ki je ki shafa kwalliya ki ado ki shafa turare ki zaka za ku zo ku zauna ku ke banta ana a abin nan ina gajiya lafiya kalau to yaya gidan dai lafiya kalau to yaya kuke dai a kalau alhamdulillah to yaya baban naki a lafiyar sa kalau to to mama fa lafiyar ta kalau to alhamdulillah to yaya kuke dai alhamdulillah babu abin da za a faɗa basirar duk ta kato ya zo jiya shekaran jiya ya zo bayan kwana uku ya sake dawa me yake kashi masifa ce da shegiyar jaraba kurin ki zo ya zauna ya ganki wai wani ma da ya zo da ya rasa abin da zai tambaya sai sai fara tambaya yaya agwagin gidan naku agwagi fa malam <laughs> wallahi tallahi wata akuya ta zo gindayawa wannan akuyar yaushe mamanki ta saye ta to ba abin da za faɗa <laughs> wallahi in na ga dama zan yi ta tona muku asiri duk zancen da duk iran da kuke zuwa kuna yi ba mu sani bane ba duk mun sani ai aikin banza aikin wafi don Allah a rage shi yaza wata yarinya ta burge ni da wani ya zo yana neman ta to yanzu ina so ne mai ittifaki saboda in san duti dina ki je wai duti he ce aikin gwamnati yake wai yaushe wai zai rinka zuwa sai ta ce a'a ka je yi ta aikin ka na san kana ƙaunata kuma na san kana so na ina maka fata alkhairi ba laifi bayan wata ɗaya wata biyu ma an ka zo ba haba ni yaushe zan iya wata ɗaya ban ganki ba kun ga inda suke yaudaran mata yaushe zai iya wata ɗaya bai ganta ba saurayi ya zo ya adabce ki duk satin duniya sai ya zo dan Allah ƴan mata ku gyara wannan abu ku hana su zuwa da Allah ko ba za ku iya ba ai na san wannan karatun kam dai ku bar min kaya na. dan wallahi wata yau ma wata aka ce malam fitinar ta da azumi ma tana fita zance da azumin Allah fa <laughs> nace to da yaushe ake aka ce lokacin tarawihi suke zancen su kin ga shi baya tarawihi ita ma ba ta yi kenan Allah shirye ku Allah ya ganar da ku ai ta zama zaman shiru wata kuma da aka zo aka zauna ba abin da zai faɗa ba abin da za ta faɗa ya zauna ya shiru wannan yarinya ce take gaya ta ce wallahi malam he mu minti sha biyar ba wanda yi magana shi yayi yi shiru ni ma na yi shiru ta ni wallahi malam ni ba da magana ni ba mai magana ba ne amma jaraba bai zai tafi ba wata kuma sauro ne ya dame ta pap pap sauro yana cizo pap pap sauro yana cizo ne sai ai gonde sauran ma ya dauke ki gaba ɗaya kai ki kwata ya cinye ki gaba ɗaya dan Allah ku gyara ku gyara ku gyara a cikin hikima da girmamawa sai a ce mai zance ka yi haƙuri na farko dai zan rinka shiga ta shari'ar musulunci Kan mu saba Allah abu na biyu in ka zo ma ba sai ka daɗe ba da ka zo mun gaisa Allah sa albarka shi kenan wannan in kin samu mai addini kenan abu na uku kai ya yawaita zuwa ba dai ziyara ba ne annabi ya gaya mana ka'idar ziyara ya ce tasjad hubban idan za ka ziyarci mutum ka rinƙai kana fashi kana yi nesa nesa sai a fi son ka duk mai ziyarar da kullum kullum yana zuwa duk sati yana zuwa to za a ji an gaji da shi amma in dai ana zuwa nesa sai an yi sha'awar ka an yi begen ka sai a zo to wannan ya fi daɗi ina gaya muku wannan ne saboda barnar da ake yi a lokacin da ake zance fata na Allah ya mana afuwa Allah ya ba mu nasara da dacewa Allah kuma ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sa aljanna makomar mu Allah ya ji kan iyaye Allah kuma ya albarkace ku ya albarkace mu gaba daya ku dan ban minti da Um, insha Allah ta'ala a yanzu kafin mu rufe karatu a bi mashiyati Allah ta'ala za mu ba da manya-manyan bakinmu da Allah ya kawo mana su ziyara a wannan guri abu na farko shine daga cikinsu shi ne, shugaban tafiyar shi ne, Dr. Muhammad Sani Harun Abu Ahmad wannan bawan Allah kun gan shi nan abokina ne in an tambaye ku ina ina abokin malam abdallah to gashi na abokina ne wannan kuma kuma bayan abokantakan kuma akwai aminantaka amini na ne bayan wannan kuma tare muka yi makaranta tare da shi a jami'ar musulunci a madina zan dan gaya muku wani abu da amma dan allah ku haƙuri ka ku dariya ku yi haƙuri kowa ta kame bakinta kakwai dariya kun ga ya sun kuya ko to tare da shi muke tuka tuwo a ɗakin mu muna ci saboda muna son tuwo a lokacin muna jami'a a madina kuma tare da shi muke zuwa mai layin karɓan abinci a jami'a lokacin muna ɗalibai tare da shi muke gudu gudu mu je mu hau mota da za ta kai mu harami masallacin annan muhammadu kuma tare da shi muke dawowa daga masallaci na Muhammadu mu tafi jami'a muna sauri kada mota ta wuce mana tare da shi muke zuwa mu layi ana ba mu dan scholarship din mu dan kudin da ake ba mu duk wata kuma mun yi rayuwa da shi ya dauko tasa matar ya kawo ta Madina ni ma nace wallahi ba zan kyale ba he na dauko tawa matan na kawo ta Madina to muna tare da shi kuma babban malami ne a jami'a yana lecturing a university alƙalam a katsina umar musa ya radu afwan umar musa ya radu a jihar katsina babban lecturer ne na jami'a wallahi kun ga saboda saboda saboda kauna yanzu da sassafan nan suka baro a garinsu da shi da tawagarsa gaba ɗaya ga sunan duk ɗaukan su dattawa ne da 'yan kwamitin tafsirinsa da manya-manyan almajiransa suka taho daga yamaltu daga na faɗa kai daga na faɗa bajirga a to oke funa kaye to garin naku ne ba a iya haɗewa daga funa kaye funa ji sarkin funa kaye ce funa kayel e, daga can suka tabo Allah ya saka musu alkhairi a wata shekara mun kai musu ziyara shi ma yace bari yanzu ya zo ya rama muna godiya a tare da shi akwai amininsa sa kuma amini na kuma masoyi shi ma malami dan gugurmaya a matashin malami mai fasaha mai basira mai baki da Allah ya bashi Dr. Khalil shi ma daktar ne yanzu wannan daktoci ne guda biyu ga sanadu sun kawo mana ziyara na ce ina neman alfarmarsu zuwa suka yi mu gaisa kawai tafi. na ce amma da Allah muna so dan Allah ko da gaisawa ne da ku a ɗanyi ɗan taliki saboda akwai kalmomin da za su faɗa za mu amfana da su insha Allah muna musu lalai maraba da kuma sauran dattawan da suka zo tare da su ga sanan sama da mutum wajen shida duka sun zo gaba ɗaya muna musu addu'a Allah da ya kawo su nan lafiya ya maida mana su lafiya kuma Allah ya sa aljanna makoma Allah ya biya bukata daka Dr. Muhammad Sani Suleiman Harun muna maka maraba da zuwa kuma muna ce da kai bismillah a zo a dan allaka mana ai taliki muna fatan Allah ya amfanar da mu da abinda malam zai gaya mana kuma ya sa albarka cikin abinda malam zai faɗa mana zan miƙa masa abun magana insha Allah shek bismillah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 kumu domin gabatar da ainihin wato na ce kumu saboda ina tuno wata wani gari can a cikin naida ana ce mai kumu nan kuma komu to ina ina amfani da wannan dama in gabatar da gaisuwa zuwa gare mu gaba ɗaya bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina yi muku kyakkyawan fatan alkhairi da ni da ku a wannan wata mai albarka Allah ya karɓi ayyukanmu na alkhairi ya sa mu cikin bayi waɗanda za su dace da rahmar Allah babu ko shakka babu ko shakka kamar yadda ɗan uwana abokina Dr. Abdallah Usman gadan kaya ya bayyana ni ɗaya ne daga cikin abokan shi kamar yadda malam ya gaya mana kuma alhamdulillah mun yi rayuwa mai kyau rayuwa mai albarka wadda kullum muna tuna juna kullum muka tuno rayuwa ta jami'a wato mukan shiga cikin farin ciki da annashuwa kuma alhamdulillah kamar yadda dakta ya faɗa duk wannan abin da ya gaya muku na gwagwarmaya da muka sha tare muka sha tun daga aji ɗaya har zuwa aji hudu muka kammala digiri muka dawo ƙasanmu Najeriya akwai wata kalma <laughs> kun san dakta Allah ya yi mai wata baiwa eh dakta yana da barkwanci yana koyi da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai da wasa amma yana da barkwanci kuma wala yaqulu illa haqqan baya faɗin komai sai gaskiya haka abinda duk dakta ya gaya muku ita ce gaskiyar magana a ah, tunda ya ce rufa mai asiri na kyala wannan magana amma dai yana cikin abubuwan da ya kamata kila a ce kun sani wato dakta Allah ya azurta shi da iya tuwo da kuke ganin shi nan da <laughs> wadda tsaya bakin nan in yi maka miya ba a magana musamman lokacin muna karatu ana samun naman miya mai kyau ana samun 'yan kajin nan dakta kullum in na ga jiki ya yi kyau na ce to ya aka sai ya ce albarkar ruwan zanzam ce <laughs> to amma dai mun san akwai 'yan shinkafa kaza a ciki ko? to Allah ya ƙara ma rayuwa albarka na yi murna ƙware da gaske da Allah ya sa dakta ya dawo gida yake gabatar da tafsiri ko a nan dai na san za ku amfana tunda Allah ya ga dama cikin kaddarawar shi ya ɗauke maku shi ya mai da shi garin Kano yana zaune kuma da Allah ya tashi taimakon shi sai ya dauko shi ka cokan ya ɗora shi karkashin su Sheikh Ja'far Mahmud Adam muna muna kullum muna mashi farar hassada ina ma da a ce mu ne muka samu irin wannan damar to amma dai alhamdulillahi dukkanmu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ina so in gaya muku gaskiya ku tsaya ku natsu ku kwashi karatu mai albarka. Bayan karatun da ya ɗauko daga Madina, kuma ya ɗauko tarbiyyar shi daga babban malamin shi Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Don haka abu ne wanda ba sai na gaya muku ba, kun riga ni sanin wannan. ta haka muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar malam ya ƙara mashi ƙwarin gwiwa ya azurta shi da ikhlasi da tabbata akan tafarkin tsira tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tare da abokina wanda aka turo mu garin Bajoga ko in ce kuna kaya local gamma ni na cikin Bajoga shi kuma yana cikin Ashaka duka muna gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma dakta ya kai mana ziyara bara da bare waccan to muka ga ya kamata duk lokacin da aka baka bashi ya kamata ka zo ka biya shi to shine bana muka ce lallai sai mun kawo ma dakta ziyara kuma ziyarar nan ba gida za mu kai mashi ita ba za mu kawo mashi ita wurin da yake gabatar da karatu ne to don haka muna fatan Allah ya albarkantar da mu da abin da muke ji ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muke saurare daga ainihin malam Dr. Salim a ina ga kusan ni wannan bayanin ya kamata in danyi wataƙil sai in ba shi dama ya yi ta'aliƙin da ya kamata wanda dakta ya ce in yi ta'aliki don abin da nake gudu kada in zo yin ta'aliki kuma in ta daliki an gama karatu in zo kuma nima da dan guntun karatu na in ta da abin da aka ce an tabbatar za ka muna malamin fata na alkhairi Allah ya sanya albarka a rayuwar gaba ɗaya Allah ya sa a gama lafiya Allah ya karɓi ayyuka na alkhairi Allah ya yafe mana kusakuranmu mu duka Allah kai mana arziki kaman mu akan wannan tafarki har zuwa lokacin mutuwa Allah ka ƙara mana lafiya mai amfani ta karantar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka Dr. Salim bismillah ka zo ka samu abin da zaka yi tariki game da karatun malam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 الحمد لله الذي جعل السلامة والنجاة والفوز فيما جاء به الرسول وجعل الضلالة والقفلة والندامة والخزلان في اتباع الهوى والصلاة والسلام على رسول الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kirari godiya yabo da jinjina sun tabbata ga Allah mahalicin halittu da cikin ganin damar Allah ne ba mu arar rayuwa muka waye gari kuma gari ya waye mulki yana a hannun Allah a ina cike da farin ciki kwarai da wannan ziyara da muka kawo wa dan uwanmu ko malamin mu Dr. Abdullah Uthman gadan kaya a wannan gari na Kumo kuma na ji daɗi da aka ce taren iyaye ne mata wanda kusan kullum nukan ce dokta iyaye mata su ne gari su ne duniya su ne komai bahaushe yakan ce iyaye mata su ne gida wanda in babu su ba gida in sun yawa kuma gida ya ƙara kyau <laughs> ina ta cike da ta ta'ajibi kamar yadda malam ya faɗa malam yana da baiwa sosai ya zo ya yi magana ya yi karatu alhamdulillah mu mun ƙara Allah ya saka masa da alkhairi a zai mun wahala kware a ce na yi ta taliki kar in ta da liki ni ma to amma dai ina ganin zan tuna mana wasu ababe da malamin ya karanta lokacin da yake a tattauna wannan maudu'i mai matukan muhimmanci al-imam ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shekul islam ibn taimiya a cikin littafin sa a turkul hukumiyya da ya zo bayanin zina sai yake cewa ɗaya daga cikin abin da yake haifar da ko gajar da zina a cikin mutane shi ne sakaci na mahukunta kamar yadda malam ya bayani ba daidai ba ne a ringa samun iktilaf cakuɗeɗeniya unnecessarily tsakanin maza da mata abin da yake asali a addini kamar yadda malam ya bayani shi ne a raba tsakanin maza da mata domin duk lokacin da aka haɗu tsakanin mace da namiji dukkanin ɓangarorin guda biyu suna da sha'awa kuma wannan gariza ce insaniya haka Allah ya ɗan adam idan sha'awar ke tashi ba fatiha za ki karanta ya koma ba kamar yadda in sha'awar ɗa namiji ya tashi shi ma ba ƙur'ani zai yi tilawa ba wannan sha'awa ta koma bayan Allah muna ganewa to ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kiyaye kamar yadda malam ya faɗa shine a raba tsakanin maza da mata wa'anda suke ba muharramai ba tun daga wajen aiki har kasuwa har offices har ko ko'ina abinda addini ya tanadar shine a raba tsakanin wa'annan bangarori guda biyu zina abu ne wanda yake da hatsari ƙwarar gaske a cikin alkur'anin Allah babu wani laifi wanda aka yi dubulin hukunci kamar yadda malam ya faɗa a kansa kamar zina bayan Allah ina so mu tsaya mu yi shiru mu nutsu mu yi tuntuntuni mu kalli ayoyin da Allah ya sauka cikin littafinsa mai tsarki ku tuna cewa Allah shine Ar-Rahmanur Rahim duk yadda Allah yake da tausayi da jin kan bayi da baya so a tona asirin bawa amma Allah ya ce in an kama wa'anda suka zina za a musu hukunci wannan fa ana maganan wanda ba su da aure ne ko bayan an ce a bulale su sai Allah ya ce bulalan ayi a bainar jama'a kuma kar ku sake ku ce Allah sarki wane Allah ya ce kar ku yi bayan Allah mana ganewa saboda sharri da muni na zina Allah ya ce kar a tausaya wa mazinata inji Allah a bulale su a wulakanta su a tozarta su a cikin mutane dan sun tozarta doka Allah dan sun keta haddin Allah bayan Allah mana ganewa babu wani laifi wanda Allah ya ce a jefe mutum in ya yi shi a cikin alkur'anin Allah zina ce aka ce in mutum ya yi a jefe shi in yana da aure jifan ta ko ta ina a yi ta jifan mutum kenan in an kama mazinaci ana jifa in kin fasa mai ido Allah ya ce ba komai bayan Allah mana ganewa idan kin jefa mai dutse dutsen ya fasa mai idanu Allah ya ce ba komai duk abin za a yi ma mazinaci Allah ya ce a cutar da su don sun cutar da al'umma annabi Muhammad eh ka ji wani irin musiba malam fi dinillah kwata-kwata bayan daga nan kai amincin ka ya riga ya kare a cikin al'umma ba a ganin ka mutumin kirki ba ka da wata kima ba ka da daraja to bayan Allah yana daga ciki a gurguje abin da yake haifar da zina kamar yadda malam ya faɗa rashin kishi daga wajen iyaye wannan kishi ya riga ya bar wato zukatanmu wannan kishi ya riga yana nema ya zama tarihi a tsakanin iyaye za ka samu kamar yadda malam ya bayani yarinya tana riƙe da waya ta hannu salula ta naira dubu ɗari bakwai dubu ɗari biyar amma idan ka je gidansu ka kalli gidansu yanda yake katangar gidan in kai ihu da ƙarfi za ta yi faɗuwa wallahi mana amma a hakan za ga yarinya da ƙatu waya ta rike kamar yadda malam ya bayani ba babanta ne ya siya mata ba ba mahaifiyarta ce ta siya mata ba amma saboda rashin kishi irin na iyayen zamani sun yadda wani ƙatu kun dai san kamar yadda malam ya faɗa tunda ba ƙur'anin Allah zai koya mata ba ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai koya mata ba shi kuma ba tare aka haife su balle a ce yayanta ne ya siya mata ai dole wanda ya siya miki waya dubu ɗari shi ma yana da bukata a wajenki gaskiya ne ko ƙarya ne kam to wannan bukatar ita ce kuma za a biya ta mummunan hanya to rayuwa ta yi muni bayan Allah a ce iya abun da za ka yi da rayuwa bayan Allah ya baka dama a cikin wannan rayuwa sai a ce kai abin da za ka yi ne ka ringa tsokala Allah yana daga cikin abubuwan da ke haifar da zina shine yadda aka sa aure ya yi tsada galibi ga hadisai nan duk malam nasin ya karantar da ku ga su cikin kutubu suna ɗin nan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kriteriya abin da ake kalla in za a bada aure ba shi mutane suke kalla ba idan muka karanta alkur'anin Allah cikin suratul qasas za ga lokacin da annabi Musa alaihi salam zai auri wannan ɗaya daga cikin ƴan mata na wannan dattijo a birnin Madiyana sadakin cewa aka yi kiwo shine matsayin sadaki inni uridu an unki haka ihdabna tayyahataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wama uridu an ashuka alayk cewa aka yi kiwo kawai za a bashi mata ya aura amma yanzu da kaji malam an ce wance ta yi sa'a ta samu miji na kwarai ba ma da cin qur'ani ake nufi ba ba malamin addini ake nufi ba mai kuɗi ake nufi ah wance ita kan ta yi sa'a Allah ya taimake ta wai ai wance Allah ya sallame ta to abin da ake nufi ba ta samu mai addini bane fa ta samu mai kuɗi ne abu na farko malam da ake tambaya an ka zo neman aure kana da kuɗi fashi da makami kake yi wani irin sana'a kake yi halastacciya ce a'a haramtacciya ce duka wannan yana cikin abubuwan da suke haifar da zinace zinace saboda aure yayi tsada an ce sai yayi akwati bakwai sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza in bai da shi kan sata zai yi kuma wannan bawan Allah yana da sha'awa ita ma wannan yarinyar tana da sha'awa baban ya ce ba zai aurar da ita ba sai ya samu mai kuɗi uwar ta ce ba za a aurar da yarinya ba sai an samu mai kuɗi kuma ga wannan sha'awa da Allah ya halice ta da ita bayan Allah muna ganewa to ya kamata in tsaya nan kar in zo in cika ku da surutu malam ya riga yayi karatu na dan zo in gaisa ne kawai an dace sai an ce wani abu amma hakikanin gaskiya wannan maudu'i lokacin da muka duso wajen nan na ji malam ya ce shi zai tattauna lalle na ji daɗi ƙwarai a cikin zuciyata domin wani irin laifi ne ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka da ake cewa kaba'ira laifin da sukan janyo fushin Allah a cikin al'umma shine zina shine zina wallahi ɗaya daga cikin sharrin da zina take haifarwa shine duk ɗan zina ɗan gaba da fatiha ba bahaushe yana cewa ɗan gaba da fatiha ba to ɗan dan zina ɗan gaba da Fatiha wallahi daga cikin abin da malamai suka tattauna na sharrin da zina take haifarwa shine duk wanda aka haife ta ko wanda aka haife shi ta hanyar zina daga cikin tarnaƙin da zina za ta haifar shine wallahi wannan yaron zai tashi a mara tausayi a cikin al'umma bayan Allah muna fuskanta daga cikin sharrin zina shine idan aka haifi yarinya ta hanyar zina yarinyar za ta tashi ba ta da tausayin uwa ba tausayin uba babu tausayi cikin al'amarin ta kwata-kwata galibi yaran da kuke gani 'yan sara suka ko 'yan kalare ko 'yan daba wallahi wasu in kai tracing yadda aka haife su kamar yadda malai faɗa wallahi in ne babu yadda za a yi ɗan halas wanda yake jin tausayin ɗan adam a zuciyarsa ya ɗauki wuƙa ya buga ma wani ya kashe shi in dai ka tsananta bincike zaka ji da akai ba ina cewa duk wanda yake harkan daba dan zina bane amma abin da nake nufi shine galibi wa'anda aka haife su ta wannan mummunan hanya sukan zo rayuwa a karkace a hagugunce suke fadowa wannan sai gadan musu da rashin tausayi da rashin imani wallahi sai kiga ke uwar da kika haife shi a waccan mummunan hanyar kina magana yana yi ni kan da Allah kyale ni mana dan me zaki dame ni dan me ni fa kaza kaza kaza za dan halas ba zai ga miki haka ba wallahi ina fata Allah ya muku albarka Allah ya wasuru ku albarka wannan majalisi Allah ya kara masa albarka Allah ya ƙara wa garin Kumo albarka Allah ya ƙara wa jihar Gombe albarka Allah ya sanya mu cikin ƴattattun bayi a wannan wata mai alfarma Allah ya shirye da shugabanninmu ya ba su ikon yin adalci bisa ga nauyin da Allah ya dora musu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah ah, <clears throat> Dokta Allah ya saka da alkhairi kawai da ina neman abu ɗaya ne ah, to insha Allah ina neman a ba mu dama ta abu ɗaya na farko a ɗan ba alarammomi da muka zo da su guda biyu su karanta mana ko da ayoyi biyu ne sannan kuma sai shugaba na tafiyar ya ɗan yi jawabi ko da na minti ɗaya ne shi ma insha Allah ta'ala a mu gaba ɗaya zai isar da saƙo zuwa gare mu insha Allah ta'ala haka musamman na nemi wannan saboda musamman shi alarman da dasa yake tare da shi alarma hassan ko? alhassan alhassan hudu cikaji na san duwanda ya ji kalmar ashek hudu cikaji ya san tafiya ce ta sunna ko? da haka muna fatan alarma ya ɗan karanta mana wani abu na alkur'ani sannan sai sai kuma ɗan dakta na ce ɗan dakta dakta ya san abin da nake nufi wato anas sani suleiman ya samu shi ma ko da aya ɗaya ko biyu ya karanta mana allah ya yarda sannan sai shugaba ya yi jawabi daga nan sai mu koma wajen dakta insha Allah ya daure Allah mu ɗaukin sarki ya ba mu dace Allah ramma eh nan za ka lagu

Muhammad Sani Suleiman Harun Abu Ahmad Allah ya saka masa da alkhairi kuma wannan iktirahi da ya zo da shi iktirahi ne mai kyau kuma dama abin da ya kamata ya dace dama ba zai yi tafiya da alarma ba aji ya saki qur'ani ba ba zai taɓa yi ba sai dai kawai in ya zo malam ya dan karanta mana ayoyi masu sauki sauki saboda akwai masu aljannu nan malam mu wannan cikin albarkar da Allah ya mana a nan a nan kumo inda an zo ana karatun Qur'ani a wannan majalisi to aljanu ba su tashi da yawa ba ne kamar guda goma ba su tashi to Allah ya mana afuwa Allah sa dace a baban shi wannan mahaifinsa su ne suka gina sunna su ne na a na ɗauka ko shi zai fara to ai baya gaishe ne shi sa ban gane ba la ila masha Allah to wannan kan jama'a kayana ne wannan kun san kayana ne ɗana ne wannan an gane saboda ban ɗan yi ido hudu da shi ba na ɗauka ko shi alarma na ɗan gidan kudu cikajin ne ya zo wannan ɗana ne ɗan malam ne ɗan dakta ne dama an ce wai wai barewa ba za ta ruga da gudu ɗanta kuma ya rarrage ba Allah ya saka da alkhairi kai ya kamata za ka yi karatun nan ka sani wallahi karatun nan da ka yi da addu'ar mu ka samu karatun nan dan tun kana cikin cikin mahaifiyarka muke buga maka addu'a yau gashi kaga ya zo ya fi ni tsawo ma Allah ya bada lafiya mun gode kwarai Allah ya albarka mun gode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 الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أتيبه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا <laughs> وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما amma yaron nan Allah ya ba shi makogoro lafiyayye Allah ya saka da alkhairi Allah maka albarka Allah ya sa Qur'ani ya cece mu da ni da kai da babanka mu fara shiga kafin kowa ma ya shigo daga baya Allah ya saka muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka gaji babanka Allah ya saka fi babanka Allah ya saka ku zama masu da'awa a wannan kasa. wannan abu yayi daidai kwarai da gaske wannan yaron na san shi tun yana cikin cikin mahaifiyarsa ma yau shi yau ka ina lillahi malam malam dr muhammad sani gaskiya ya kamata mu haɗa kayan mu tafi lahira kawai yanzu a ce yau kai ka haifi wannan yaro yake zabga wannan karatu qur'ani muka me saura mana kuma shi yasa ka gani ni gaba ɗaya furfura ta ninke mini nake cewa mata na ni wai me yake faruwa ne suka ce tsufa kai na ce a'a da saura dai tukunna to kan ya tabbata mun tsufa Allah ya sa albarka mun gode kwarai da gaske Allah ya saka alkhairi to sai aran ma insha Allah sai zo shi ma sai fafata mana su kuma waɗannan to ko zaka iya anan zaka tsaya eh zo ta nan shek zo ta nan kawai ba sai ka tsallako ba dan ka dawo shi Allah rama san hudu ci kaji eh a kowa aka ce masa hudu ci kaji a Najeriya a Afirkan da'awa ta sunna ya san iyayensu su ne suka girbi sunna a ƙasar nan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 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد yau ne kam an gama gigita ni a garin nan wallahi na rasa wa mai bazanci malam kaji mutane suna karatun qur'ani kamar daga madina suka taho Allah ya sa albarka Allah ya ji gan iyaye Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ƙara faɗin makogoro da zaƙin murya da kuma imani da taƙawa Allah ya sa ku riƙe kujerun nan na da'awa da karantarwa a wannan ƙasa da duniya ma baki ɗaya gaskiya da tamama sani da ka bari waɗannan alarmomi sun su mana karatun Qur'ani bane kan da ka gama da ni wallahi Allah ya saka da alkhairi da haka yanzu insha Allah za mu kira shugaban wannan tafiya wanda suka taho tare da shi dan mu bashi dama ya zo shi ma ya dan tofa mana nasa da shi ne kuma insha Allah za mu rufe muna fatan shugaba insha Allah zai kaddamo Allah ya saka da alkhairi ina gaba nan din yayi aiko eh, bismillah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 to saboda larura ta jagoranci da ba don haka bai kamata in ce komai ba tunda malamai sun yi magana ni dan boko ne gaskiya ba <laughs> malamin arabiya ba ne ba to amma babu laifi in gabatar da waɗanda muke tafi tare da su saboda su ne turakun sunna mu ma'ana mu yankin kamar inda malam ya faɗa muku daga funa kayan muke tawaga ce da ta haɗa mutanen ashaka da kuma bajunga Allah ya azarta mu da malama guda biyu akwai Dr. Muhammad Sadu Sulaiman da yake tafsirin sa a Bajoga da alaran sa Malam Anas sai kuma namu Dr. Salim Usman da yake yi a can Ashaka tare da alaramma Alhassan Hudu Cikaji sannan a tare da mu daga farko akwai Muhammad Ali Kunde shine shugaba ne na dake kun san laborori ne shine shugabanmu na trade union na kamfanin Ashaka Cement sannan kusa da shi kuma akwai Malam Abba Jibir Dawarku shi kuma yana daga cikin membobi ne na kwamitin tafsiri sannan kai tsaye sai malam Aminu Muhammad Ahmad shi ne shugaban majalisar malamai na Ashaka sannan sai malam Alizan na Dauda shi ne shugaban Izala reshen Ashaka ni kuma da nake magana suna na injiniya Yunusa Sadi Yunusa ni ne shugaban kwamitin tafsiri na wannan guri kuma ni ne sakataren izala na wannan yanki dama kamar inda malumin mu suka kaddamar ziyara ce kawai ta mu zo mu shaida alkhairin da dokta yake tare yake shayarin tare da kuma mami tarayya da ku cikin sa mun shaida kuma Allah ya fi mu shaidawa sannan muna yi wa dakta godiya Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya mai da shi gida lafiya idan ya gama tafsirin sa na wannan watan azumi sai dai dakta magana ta ƙarshe kawai guda ɗaya da zan roƙa yau da ayoyinka akan maza ka sauke su mata suna ta dariya ko za mu gayyace ka ashaka kila ba sani ba ko rai a wani lokacin da ba cikin Ramadan ba a samu wata bulala ita ma saukara kan mata to gaskiya akwai mutum ɗaya na ƙarshe da na manta malam abdul bello wanda shi ne shi kuma shugaban agaji na funa kaya local government din da ban faɗa ba a cikin tafiyar sai kuma akwai ɗan miliyan da suke tare da dokta. malam joda shi ma dai daga funa kaya amma tare suke daga kano suke tafiya irin wannan harkoki na da'awa to wannan dai shine takaitaccen bayan daga bangaren mu muna roƙar Allah ya mayar da mu gida lafiya kuma Allah ya ba mu ladan wannan ziyara da muka yi assalamu alaikum mun gode kwarai shugaban gabatar da tafsiri a ko majalisar da suke gabatar da tafsiri na wannan bangare ashaka da kuma funakai Allah ya saka maka da alkhairi kuma muna godiya kwarai da gaske kun gansu dukan su mutane ne masu barfanci masu karamci ni dai yau tun da Ramadan din nan ta shigo ina jin ban samu wata rana da ni farin ciki irin yau din nan ba saboda mun samu manya-manyan baki sun kama na ziyara a wannan majalisi Allah ya saka musu alkhairi kuma wannan yana nuna kaunarsu gare mu ƙaunarsu da garin kumo ƙaunarsu da wannan da'awa Allah ya saka musu alkhairi a yanzu haka suna da wani uzuri mai muhimmanci da za su shiga garin Bambasi na zafin rana ga hanya amma Allah ya suka ce bara ma su yi uzurin ba sai sun fara zuwa nan kumo suka zo suka ainihin wato isar da wannan sako Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya ba da lada Allah ya sa a dace wani abin da zai ba ku sha'awa shi abokin nawa ya yi ta kira na a waya bai same ni ba saboda yanayin tafsirin nan dole wayoyi sai ka dan ajiye su gefe wallahi yau na bude waya kamar wajen karfe uku ne na dare ko nawa ne sai naga ashe yi ta kira na to sai wani ya kira ni daga Lagos ya kira ni daga Lagos ya kira ni ya ce malam kana da manyan baki za su taho malam ya neme ka bai same ka ba ya ce a gaya maka yana da yana hanya yana tahowa ki duba ikon Allah da ya neme ni bai same ni ba sai da ya nemi wani cikin ɗaliban mu ya masa magana ya ce a kira ni to kuma da ya kira ni Allah ya sa in ɗauka so ina ba da uzuri akan wannan kuma muna godiya akan wannan karamci da aka yi mana akaram kallahu kwatsam wannan bukata da shi shugaba ya gabatar insha Allah ta'ala dama ai wa'azi da karantarwa aikin mu kenan a yi mutu ka raba takalmin kaza abinda za a yi ta bugawa kenan mu kuma abinda muka zaba kenan muna fata Allah ya mana zaɓi mai kyau insha Allah ta'ala ga Dr. Salim insha Allah bayan sallah haka ko bayan aikin hajji saboda kai ana ta kokarin tafiya aikin hajji insha Allah sai a masa magana sai mu ga yadda za a insha Allah mu zo ashakan nan mu fafata mu sha ƙura siminti mu koma Kano insha Allah ta'ala Allah ya sa muku albarka mun gode kwarai da gaske kuma na amsa wannan gayyata da taimakon Allah za mu zo mu buga amma kai abinda ba kai wa matan nan adalci ba injiniya kai ka san yadda mata suke wahala ake gigita su a ƙasar nan idan dukan yayi yawa a dake su a cikin gida kuma su biyo mu islamiyya ma mu daddake su ai gwanda mu dan rarrashe su ko gidan yayi kyau yanzu fa dakta yake cewa in sun yi yawa ma gari yayi kyau waɗancan mutanen cewa kuma suke wai in kun yi yawa wai wai guri baci yake yi to kan ba haka bane ba to almuhim da za mu je mu da kicin mu da kicin ko ba haka bane ba ai dadin fada ai doke doke ko wancan ya daki wannan wannan ya daki wannan Allah ya sa albarka malam cikin albarkacin zuwan ku ka san ku malamai kuna tafi da alkhairi muna cikin wannan yanayi sai ga shi kawai an turo mana wata yarinya uwarta ta kawo ta za ta karɓi kalmar shahada na ce waɗannan baƙi in wannan alherin kaɗai suka zo mana shi a zance ya riga ya gama ƙarewa da ka yanzu insha Allah ta'ala a wannan baiwar Allah zan kira ta ta zo za ta karɓi kalmar shahada a zauna a zauna a zauna ku ai na san kuna so a musulunta ya isa za ta tashi za ku ganta a tsaye yayi eh ya isa ya isa kuma Dr. Muhammad Sani Suleiman Harun a shine insha Allah ta'ala zai ba ta kalma din nima na girmama shi na ba shi wannan dama amma Allah ya hada mu a cikin ladan gaba daya amin yawwa dan ai shi ya san falalan musuluntarwa ba ni kadai ba har da duk wanda ya zo gurin ya Allah ya Allah ka hada mu a cikin ladan karka ba wannan bawan Allah shi shi kadai Allah ka raba mana a'a masu amin din ma wanda ta ce amin Allah ya hada mu a ciki wanda ta yi shiru kuma ta ga shiru Allah ya sa albarka to masha Allah aka akram Allah bismillah bismillah da ta nan masha Allah idan ma ya to abin da zan faɗa sai ki maimaita ki ce ashhadu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله فالحمد لله كي شغلتي أدين المسلمين abin da ya rage na farko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin musuluncin ke Allah ya tabbatar da ke Allah ya sa ki zamo kina tare da wannan addini har lokacin mutuwa abu na biyu akwai buƙatar a koya mata abubuwa na addini za ki je ki wanka na shiga musulunci sannan kuma za a koya miki wato ayyuka na addinin musulunci tsakanin sallah da azumi da sauran abin da ya shafi ibada da tsarki da alwala su ne na farko-farko a yanzu sannan ki sani cewa tun da kin shigo addinin musulunci sallah ta zama dole a kanki kuma sallan nan tana da alkhairi tana da albarka za ta ki samu natsuwa a cikin rayuwarki hakanan tunda muna cikin watan azumi za ki ci gaba da yin azumi amma kake ɗauka yana da wahala ba wahala ke gare shi ba wani abu ne wanda in kina yin shi ma za ki ji Allah yana ƙara miki natsuwa da kwanciyar hankali wajen riƙe wannan addini ina roƙon Allah ya tabbatar da ke Allah ya sa mu rayuwarki albarka idan eh, haka na san aikuna da waɗanda suke waɗannan ayyuka ko insha Allah sai a je a koya mata a kwatanta mata a nuna mata sannan a ƙara kwatanta mata sauƙi da alkhairin addinin musulunci da yadda yake ceton mutum a rayuwar duniya da lahira Allah maɗaukin sarki na eh suna wanda suna kika zaɓa da sunan

Allah ya miki albarka to Allahumma amin ganci an ji sunanki ya zama Aisha ita wannan yarinyar tarihin ta kamar yadda gaya mana mahaifiyarta ta riga ta musulunta ita kuma bata musulunta ba saboda alaka ta iyaye ko uba kuna makamanci wannan don haka da mahaifiyarta ta ta zo ba a nan garin take ba yarinya da ta ganta ta ga yadda mahaifiyar take rayuwa mai daɗi ta musulunci kawai yarinya ita ma ta ce kawai ta karɓi kalmar shahada za ta musulunta ita kuma mahaifiyar ɗaliban mu ce musamman ta zo daga can inda take a yola ne ko daga yola ta taho ta ɗauko ta ta kawo ta wannan majalisi na tafsirin mata ta ce a bawa yarta kalma yau gashi yarta ta samu kalma kuma za ku yi mata addu'a insha Allah insha Allah kamar yadda dokta ya faɗa za mu yi mata duk abin da ya kamata za a koya mata addini kuma za a karantar da ita za kuma a yi mata duk abin da ya dace insha Allah uwar ta in an gama sai ta zo wajen yan hizba za a haɗa ta da malaman da za ta koya mata kuma ina ba da umarni ga telan mu ta mata a zo a gwada ta a yi mata ɗinkin sallah kala uku kala nawa da muke yi ba kala ɗaya ba to ita wannan za a mata kala uku kuma ranar rufe tafsiri insha Allah idan tana gari a kawo ta akwai wani kyauta da malam zai mata wannan ba zan faɗa ba sai mutum ya zo ya gani da idonsa kawai kuma muna mata addu'a Allah ya taimake ta Allah ya bata nasara idan akwai wata barazana ko wata matsala da take fuskanta sai a mana magana mu ga yadda za a iya taimaka mata